الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تهيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أشرين دبيوني قوة جمادة الأولى hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda yi daidai da shi daga watan daya shekara 2021 a wannan masallaci masjidu ahlul baituwar sahaba a wannan layi na Hausaro inda muke kawo darasi cikin littattafai guda biyu littafi na farko shine a'malul qulub littafi na biyu kuma shine wato a ulil amal wa kaifiyatul ilaj wato dogon guri da yadda mutum zai magance ma kansa dogon guri a rayuwar nan ya zauna lafiya wannan kuma shine darasi na biyu cikin shi wannan littafi a mun tsaya a gaba ta farko inda malin yake kawo maganan malik bin dinarin to shi ne malam yake cewa wa ya ƙulu fudailu bin iyad fudailu bin iyad yana faɗa fudailu bin iyad idan ka karanta tarjamarsa cikin siro a alamin nubala na al'imam zahabi za ka samu yana cikin gima-giman manya-manyan barayi a farkon rayuwar shi amma daga ƙarshe da yake dama an yi karatu aka saki layi Allah subhanahu wa ta'ala ikaddare shi da dawowa kan hanya ya zo ya zamanto yana daga cikin manya-manyan bayan Allah da ake nuna wato misalai da maganganunsu wajen kyautata alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ba haushe yake cewa ba farkon ba ƙarshen ba gyaran-gyaran ba taimai daga kamar yadda za mu gani suna cewa al'ibaratu bil khawatim ana lura da mai wane ya ƙare da shi ne ba da mai ya fara ba Allah ka sa ni kyakkyawan ƙarshe ko na ba ni farko mai kyau Allah ka tsare mu da yin farko mai kyau da kuma yin mummunan ƙarshe wannan shi shine bahaushe ke cewa ƙarkon kifi a ruwa ya fara rayuwa cikin aminci a ruwa daga ƙarshe ya ƙare a tukunya to shi ne malam yake cewa inna min ash-shaqa'i yana daga cikin tabewa tulul amal wato dogon guri wa inna min na'im yana daga cikin ni'ima shine kasarul amal takaita dogon guri din to shine yace wa qasrul amal takaita dogon guri huwa listidad lirrahin shine mutum yana kokarin yin tattali don shirin tafiya fi ayi wakatin wahinin a cikin kowane lokaci falatara sahibahu ba za ka gama abucinsa ba illa muta'ahiban faci yana mai yin shiri ilmihi saboda sanin da yake da shi bi ƙurbin rahiri cewa tafiya ta yi kusa yadda ɗan adam yake gani rayuwarsa tana da tsawo to idan ka haɗa da kwanakin da zai yi a duniya kwata-kwata rayuwar ba ta da tsawo kamar yadda mu wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗi cewa mafi yawancin dama al'ummar tashi shekarun nata daga shekara saba'in ne sai sittin sittuna au saba'una malamai sun ce muna da sa'a guda uku akwai asfa'atu as ita ce man mata kada kamar kiyamatu daga ran da ka riga ka mutu kai alkiyama ka ta riga ta tsaya sannan akwai sa'atu alwusta sa'a ta tsakiya shine karni 100 shekara daya a cikin karni 100 shekara daya shekara 100 karni daya idan ka zo ka samu wannan generation din za ka samu kaso 80 cikin 100 sun koma zuwa ga Allah yasa din da ka samu dattijo mai shekara 60 ko 70 mafi yawanci zai faɗa maka cewa abokansa in sun taso su 20 ne to yanzu zai faɗa maka ya ce wanda suka rage a duniya ba su wuce mutum hudu ko biyar ba zai faɗa maka ya ce wanda suka rage ba su wuce mutum hudu ko biyar ba dukkan galibinsa sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce saa al-wusta sannan akwai as-sa'a al wanda tana nan zuwa ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa azifatu da azifa laisa laha min dunillahi kashifa a don haka wannan alƙiyamun tana nan zuwa shi yasa Allah ya sa mata fa yace faqad jaa asharatuha alamomin ta sun riga sun zo wasu ratun ƙida in muddatil hayati da kuma saurin da lokacin rayuwa yake da shi wa huwa min amfa'il umuri da ƙalbi, wannan yana daga cikin mafi amfanin al'amara ga zuciyar ɗan adam fa innahu yab'athu ala intihadi fursatil hayati domin yana tayar da mutum wajen ya zabura ya amfani da fursa ta rayuwa lokaci kenan alliti murrumar rasa sahab wanda rayuwar ɗan adam lokutan suna wucewa kamar yadda girgije yake wucewa kamar yadda Allah yake wa taral jibala tahsabuha jamilatan wa hiya tamurru marra sahabi zaka ga tana wucewa irin wucewar girgije to in mutum ya takaita wa kansa dogon guri akan rayuwa shi yake ba shi damar idawo i wannan tafiyar da ke gabansa tattali da shiri amma lai da zarar mutum ita sa harkar rayuwa a gaba ita sa dogon guri a kanta to za ka ga in ba sa'a ba duk abin nan da ake faɗa na ya dawo in shiri in tattali don tafiya gaban shi to wannan ba ta ita yake ba sai dai kai kuma ran da mutuwa ta riga ta cimma mutum to kuma ka ga yanzu a lokacin babu yadda za a yi sai dai yadda hali ya kawai wa masalu man ya tsilul amal misalin wanda ya zauna a rayuwar nan yana dogon guri wanda ya kwanta da daddare ba shi da tabbas zai tashi amma ka ga yana plan ɗin shekara ɗari masu zuwa haka mutane suke yanzu ga shi nan wasu za ka ga sun tara kuɗi abinda suka tara yanzu da za a ara musu shekarun da annabu nuhu ولقد أرسلنا نوحا ila قومه falabi فيهم albasanatin illa إلا na عاما to su ma su rayuwar shekara dubu sai hamsin zai rage to ba su da lokacin da za su tara wannan kuɗin amma za ka ga kullum dogon guri suke a akan duniyar shi yasa malamai suka ce komai yana iya lalacewa ya tsufa a jikin ɗan adam amma da abu ɗaya ne guri kana iya ganin mutum tsoho tuku amma gurinsa a kan duniya sabo ne matashi ne wannan yana daga cikin matsalar da take da shi to shine sai malam yake cewa wa ya ƙa'udu an amal ya zauna ya yin aiki wani ɗaya kuma mutane biyu ne almuta'ahibu mustaiddu wanda iya shiri yake yin tattali don ya san akwai tafiya a gabansa sai ya ce ka masal ƙaumi kamar misalin wasu mutane ne fi safarin sai tafiya ta haɗa su fa zalo ƙaryatan sai suka sauka wani gari kamar mutum biyu tafiya ta haɗa su su sauka garin kaduna game da limota hazim sai shi mai tattali wanda yake da himma almusta'id wanda yake shirin cewa ya san akwai tafiya a gabansa sun taso daga kano manufarsu za su je lagos sun tsaya kaduna lura ta sa za su kwana mutane biyu ɗaya ya san cewa dole washe gari za su bar kaduna ko kwana biyu uku ko bakwai akwai inda za su tafi sannan akwai shugaba a tafiyar fashtara ma yusluhu ma mai safari. wannan da dama ya san akwai tafiya a gabansu da gari ya waye sai ya dudduba mai tafiyan nan take bukata sai ya je shi siyo wajalasa muta'ahiban muta'ahiban ya zauna yana jirin shirin a sanar da lokacin tashi ya a tashi a tafi amma mufarritu shi kuma ɗayan da yake yana da sakaci fa innahu yaqulu kulle min kullun ana cewa na ka san fa maganar tafiyar nan yana nan yana cewa eh wallahi ina sana wallahi to ka shirya mana wallahi ina zan da shirya insha Allah kun san abubuwa ne sai a hankali sa'ata ahabu gadan gobe zan shirya in Allah ya yarda hatta a'lana amirul qafila ar-rahim har sai da shugaban wannan ayarin lokaci yace to jama'a kowa ya tashi za a tafi wala za da ma'ahu lokacin da aka tashi za a tafi kowa ya riƙe guzuri na tafiyar amma shi babu guzuri tare da shi a munasabar aikin hajji da Allah ta'ala ya ce wato wata zawwalu ku yi guzuri in za ka tafi aikin hajji fa inna khairu zadi taqwa amma sai tunatar da cewa guzurin da ifa kowane guzuri shine na tsoron Allah idan baka taba zuwa aikin hajji ba ba za ka fahimci dalilin da yasa Allah yake wata zawwadu ba kai yi guzuri da ba inda zaka fara ganin rayuwar lahira iri da muzu kwatankwacinta a duniya din da za je a duniya ka yawo wallahi sai ran da ka je aikin hajji sannan zaka fara ganin firatikal na alkiyama abinda ake faɗa maka kana ganin kaman ba zai yi ba to tun daga duniya zai ka gaye saboda za ga ba ana cewa za a tashi tsirara ba to da ka je aikin hajji tun daga ran da za a fita arfa za ka gaba a gane waye babba duk duniya za a tare kaya iri ɗaya za a sa wannan farin ilham da mai shi da wanda ba shi da shi Za haka za a zo a taru a filin arfa a tsaya idan an baro filin arfa za a to muzdalifa in rana ta faɗa a kwana duk wani wanda ka sani haka zai zo filin allah ya kwana fili tumbar fili a nan ne za ka fara ganin an zo za a shiga bayi ana turere ne a tsakanin mace da namiji matar tana ta riga shi yana wallahi ya riga ta ka zo ka samu namiji ya kwanta ya juya bayan shi bai san mace ce a bayan shi ita ma ta kwanta ba ta san namiji bane a bayanta a nan duniya abin yana faruwa to in kuka haɗu da mutum a makka kaga ya iya ɗaukan kuɗi ya baka to duk da kuka haɗu da shi a duniya zai iya maka alheri da kowa ta kansa kawai yake to wasu suna yin tafiya babu guzuri sai Allah ya ce musu a'a su daina idan sun tashi za su yi tafiya su yi guzuri amma su sani guzurin da ya fi kowane guzuri shine guzuri na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa hada halul mu'minul hazim to wannan fa shine halin mumini wanda yake da himma allazi la yandamu wanda ba za ka taɓa yin nadama ba inda maji'il mautu lokacin da mutuwa za ta zo maka yanzu da ni da kai duka ba mun san cewa akwai tafiya a gabanmu ba ba ka san kuma tafiyan nan zuwa lahira dole sai ta zo ana faɗa maka cewa ka riƙe guziri kai tattali kana cewa insha Allah dai da sannu a hankali ne a hankali to shikenan kana nan zaune kwaɗam ana faɗa maka ka shirya ka ki shiri to shugaban ayari zai sanar da cewa lokacin tafiya ya tashi kai mala'ika ne zai ce maka kawai lokaci ya yaran da aka baka ya duro zai karba wan baka isa ka ce ba za ka bayar shi yasa suke cewa tazawwat min ad-dunya fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr ko yi guziri daga wannan duniya saboda baka sani ba idan dare yi kana da tabbas za ka rayu zuwa wayewar gari baka da wannan tabbas baka da shi to shine malam yake cewa bi khilafil mufarriqi sabanin mutumin da yake da sakaci ya yasrahu wa yaqulu wanda duk lokacin da mutuwa ta zo ka kin tattali ka san akwai tafiya a gaban ka ka shirya mata wallahi mutum sai ya danga ihu yana cewa rabbirji'un Allah ka dawo da ni duniya menene dalili la'alli a'malu salihan fi ma tarattu Allah zan aikata aiki mai ke cikin abin da zaka ƙara min na kwanaki ka kyale na a duniya a wannan lokacin Allah zai ce kalla inna ha kalimatun huwa qailuha wannan maganganun da kake faɗa yanzu maganganun banza ne kai ba su da amfani shi yasa yace ha kalimatun dan a nuna magana ka bata da wasu muhimmanci ma ba a ce kalimat ba kawai aka ce ha kalima kamar magana duk da kake faɗa a lokacin bata wuce kwaya ɗaya ba don ka gane ba ta da wani amfani sannan Allah sai ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'asu rayuwar za ta kare kuma za ka ji za ka zauna rayuwar da ita ba duniya ba ita kafin a tashi alkiyama shine barzaku kafin tashin alkiyama to shine dama kuma ma'auni na biyu ma'auni na farko shine ya ka mutu ma'auni na biyu ya za ka je ka zauna kabari daga ran da ɗan adam na farko ya fara mutuwa zuwa yanzu da nake magana babu mahalukin da zai iya faɗa maka ya ce shekarun duniya ka babu kuma ba wanda ya sai ya faɗa maka ɗan adam ɗin da ƙasa ta haɗi yake kwanci a cikinta miliyan nawa ne a kwanci ko biliyan nawa duk wani wanda ya hasaso aka ce an je an yi bincike wata ƙasa ta nuna cewa mutum biliyan kaza ne ƙarya yake shi ma bai sani ba shi yasa Allah ya ce alam naj'al al ke kifata ashe ba mun sanya ƙasa ta zamanto matattarar ku ba a haya'an wa amwata wanda suke da rai ƙala fiha ta hayauna wa fiha ta mutuna akanta za ku rayu ku mutu a kanta sannan a mayar da mutum cikinta sannan lokaci yana zuwa kuma za a tashi mutum cikinta yanzu ku duba ku gani lockdown ɗin nan da aka shiga fa na tsawon watannin nan ana ka yawo kawai aka yi fa a inda kake wataƙila akwai wuta akwai wayar salula a hannunka akwai intanet akwai wata tsaya akwai wata tsaya amma saboda an hana ka fita ka yawo da inda kake so sai kake jin duk an takura maka a rayuwa to landa ka je aka danna ka a kabari babu salula a hannunka babu intanet babu wata tsaya ba wata tsaya ya za ka yi eh aka sai da hali to shine abin da malam yake magana akan shi to sai yake cewa wala qad ja'at al ayatul qur'aniyya ayoyi na alqur'ani sun zo wayannan ayoyin na alqur'ani da suka zo wal ahadithun nabawiyya da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama to hazziru min tulil amal wacce take wa mutum musulmi gargadi da taka tsantsan da kashedi da ahir akan dogon guri وقد بين رب العالمين وبنجد تالك ياي بياني في القرآن الكريم أتكين القرآن أن طول الأمل سوى دوغن قولي من مساوس الشيطان ينادك تكين وسواسي نشيطان ko annabi adamu ba daga cikin dalilan da shaidan Allah ya ce wasu wasa ilaihi shaitanu qala ya adamu a adulluka ala shajaratil khuldi yazo ya sa mai Allah ya ce mai duk abin da ke cikin aljanna ici ba matsala amma wannan bishiyar kada ya kusa da ita shaidan ya zo ya ce to ai ga buciyar da idan ka ci za ka samu wa mulkin laye bana duk abin da ke kashe mutane ba cewa ga wani abu na dindindin ba in kujera ka hau ta mulki sai a samu wasu matsayata sai su zagayo sai su ce ai ga wani abu na dindindin kamar da na sha faɗa yana cikin musibar mu yanzu a ƙasan nan na rantse da Allah akwai malaman tsibbu so da gwamna a jiha ɗan majalisa a jiha ɗan majalisa na tarayya sanata eh duka nuna suke yi ba za su iya mulkin ba sai sun yi alaƙa da su wajen tsaface-tsaface da tsubbace-tsubbace kuma illa man rahima rabbu sai wanda Allah ya marhama a cikinsu a goma daga cikinsu da ƙyarka samu hudu wanda za su yadda Allah ne ke kyawa a yi su Allah ne ke hanawa a hana su yayu haka za a zo a samu wasu matsiyata su zagaye ta su nuna fallalle mulkin fa ba zai ba sai da waɗannan mutanen haka za su zo a ɗora ka akan abubuwa waɗanda suke marasa kyau haka ake yasa wallahi na daga cikin sharrin da bala'i a doron ƙasa akwai malaman bid'a yadda ake faɗa dillalan sharri shi usmanu kuma lokacin shi haka yake kiransu ulama usu'i ansaru shaitan miyagun malamai wanda suke taimakawa shida. Ya yasa a lokacin har akwai wani malami da ake ce masa malam mai taguwa yace wala tas'al an ashabi dalali ka sahibi naqatin asal asalin fasadi kada ma yi tambaya akan ma'abuta bata yace kamar malam mai taguwa a wannan lokaci da abin da aka yi wasu shehu usman wajen ya kasu. malam mai taguwa sai da aka hada kai da shi da gwamnati shi yasa yace tawalla kibrahu da ladini fasara kudarahum ko fa kana kudarahum humu ka adi sai zama shine kudaran su kuma sai suka zama kaman adawa haka ake ci to shine malam yake cewa qala Allah ta'ala Allah ya ce ash-shaytanu sawwala lahu shedan sai ya samu dama akan su wa amlalahum sannan ita gaba da sa musu dogon guri me yasa da Allah madaukakin sarki yace in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan marida sai ya ce la'anahu Allah Allah ya tsine wa shedan shi kuma da Allah ya ce ya tsine masa wa qala sai ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda wallahi ni kuma sai na kamfaci wani rabo wanda in an je lahira zai zama dole sai sun tafuta wala udillannahu sai na batar da su wala umanniyannahu wallahi sai na tasa musu dogon guri wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azanan an'am wanda sai na umarce su a azanan an'am sannan wala amurannahum fala yubayyirunna khalqallah da haka malamai suka fassara lahi da ma'ana bi sai umar shedan ya umarci mutane sun canja halittar Allah ta zahiri kamar yadda yanzu gashi yana faruwa Ka ga namiji ƙato Muhammad awwal amma kaga kada in dura ashir amma kaga ya koma wai yana shafa shafi wani ma abun bakin ciki ka gan shi fari ne amma ya ji ya siyo mai yana ƙara shafa shafi wasu ya ƙara fari yana faruwa kawai faruwa ba fa mace ba fa namiji wanda malaman sanin fatar ɗan adam sun faɗa sun ce baƙaƙen mutane fatar da Allah yake musu daban ce da ta farare shi yasa akwai yanayin da suke samun kansu na rayuwa ba su bukatar komai amma farin mutum in ya samu kansa za ka ga yana samun kansa cikin matsala amma sai bakin mutum irenin halittarsa ya ji wasu ya kankare wannan mai bakin ka je ka gashi nan kana kallon likitoci bayanin da suke yi kullum namiji da sukan wannan mata haddis wala harshe ka je ka faɗa wannan sai yadda hali ya kawai ko to yanzu tagayyuru khalqin lahi din fa da ake yi an kai matakin da yanzu fa namiji ana iya mayar da shi ya dawo mace ana yi ko ba ana yi tagayi akwai yadda ka san idan mota ta yi hatsari ba na ɗaukar ta a kai ta wajen fanalbitan ba a bibbige ta a tayar da ita a yi mata finti in ta fito ba za ka taɓa gane cewa ta yi hatsari ba to yanzu haka ake mace in tana so sai ta je ta samu irin wannan guraren ga fuskoki kala kala ga mai dogon hanci ga mai matsakaici fuskar ga doguwa ga waye wacce fuska take so a yi mata sai a shiga a mu kaɗai fuskan sai a dawo da fuskar kamar wannan idan ta ya faɗi ne akwai sojari da za a je a yi mata nonon ya dawo ya tsaya ko da yaushe a kyam yake ba zai faɗi ba duka wannan yana daga cikin wal'amuran nahun falai bayyurun na Allah wallahi sai na sa cin canja halittar Allah kuma shi nan ana ta yi kuma yanzu sai kaga wasu iyayen ‘ya'yansu a gabansu suke za su zai su wa'yannan mayu suna shafe-shafe suna kallon su kuma ba sa yi musu magana wala amuran nahun falai gayyurun na khalqallahi to wannan ta bangaren halitta sannan akwai malaman da suka ce wal amuran nahum fala yughayyirun khalqallahi wallahi sai na umarce su sai sun canza addinin Allah saboda can da yake fitratan lahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi suka ce can la tabdila li khalqillahi shine la tabdila li dinillahi yadda addinin Allah yake haka yake haka ya bar shi ba zai canza ba sai dai kai ka canza to haka kuma shedan Allah ya ce ya amurannahum fala na khalqa Allah su canja halittar Allah ta zahiri sannan addinin Allah ma sai sun jirkita shi kamar da muna gani kullum shi ne shigo mana ake da sababbin abubuwa cikin addini da wasu sun dai san ga kiristoci na yin wani abu da yahudu sai su kinki mu sai su yi musulunci da shi kuma su je su janyo ayoyi da hadisai su murɗe su da ƙarfin sai sun ba wannan abin kariya ba ta wannan hanyar bolivia ya shigo mana addinin musulunci ba sun ga kiristoci ana wa annabi isa kuma aka kinkin kinkin aka kinkin waka shigo musulunci da shi har ya zama ma'auni ne yanzu na gane mai san annabi da kin annabi ko ba haka ake mai alqadi ya yi littafin ashifa bi tahrifi huquqil mustafa yana cikin littattafai mafi girma a nan kasar da aka sani wajen karantar da mutane dan sanin haƙƙin annabi muhammad amma har ya gama littafin littafin ashifa saboda karɓuwarsa a nan ƙasa an yi lokutan da wasu guraren da ramadana ko tafsiri ba a yi littafin ashifa suke karantarwa ta alƙari ba haka ba sai a haifi yaro sai a sama sunan yaron ashafa amma har alƙazi ya gama ya rasu hijira ɗari biyar da wani abu har ya gama maganan haƙoƙin annabi da ke kan al'ummar musulmi babu inda ya magana maulidi to amma kuma sai da gaba da aka kinkin jinya aka shigo da shi cikin addini sai kuma ya zama ma'auni dukkan wannan yana cikin wal amuran ya fala na. khalqan layi. shi yasa Allah ya ce wa manya yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina Allah ya ce ya'iduhu zai ce wa mutane alƙawari wa yumannihim sannan zai ta samu su guri Allah ya ce wa ma duhu ash-shaytanu illa ghurur kuma Allah duk alƙawarin da shaytan zai maka ruɗu ne kawai rudu ne kawai hayaniya ce kawai ke yasa akwai kuɗubar da zai yi in yayi ta dillan da ka kuskura ka ji wannan kuɗubar ka samu matsala sai ya riga an tattaru Allah ya zuba mutane wata sai shaidan ya ce a kafa mai mumbari sai ya miƙe shine wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'ada al haqq wa atukum fa akhlaftukum sai ce Allah ya muku alƙawari na gaskiya ni ne muku nawa shikenan amma ni da ne muku sai na saba muku dama ba wa zan yi ba wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum kuma ni ba karfi ne amfani da shi a kan ku ba kira kawai nace ku zo ku bi ni sai kowa ya taho da haka zai ce fala talumuni wa lumu anfusukum kada kowa ya zarge ni ya zargi kansa ma ana bi musrik ni ba zan iya taimaka muku da kuma kuma ni ma ba za ku iya mun komai ba yanzu ka ku ga duk wanda ya saki iji wannan matsiyaciyar hudu ba to ya riga ya samu matsala sai dai yadda hali to shine malam yake cewa malal hasan al-basri ai zayyana da ash-shaytan al-khataya shedan ya kawata musu gimagiman laifafaka mutane ba sa bambanta tsakanin al da al akwai al kuskure akwai kuma gimagiman manya-manyan laifafaka galibi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na wannan shine kuskure amma inna fir'auna wa hamana wa junuduhuma kanu khati'ina ba kuskure bane ganganci ne shi yasa Allah madaukakin sarki Ko wanda in yasa sa su cikin wuta zai ce falaysa lahum ta'amun illa min jisrin sai ce la ya'kuluhu ba wanda ba wai kuskure ba a'a ba wanda zai ci wannan abincin sai mai ganganci sannan zai ci wanda ima Allah ganganci shi yasa wancan sarki aziz ya ce wato yusuf a arid an hada wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti ba kuskure ba ne, kina daga cikin mutane wanda kika yi ganganci inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min asir kima kiman da muka yi to shine yake cewa wa madda lahum sannan isa musu ya tsawaita musu fil amal a wajen dogon guri wannan ya zo cikin aljami'u li hakamil qur'an mujalladi na shida, shafi na 249 sai malam yace fa shaytanu yugar al-insana shaytan yana rudar da mutum wa ya'iduhu ya masa alƙawari wa yumannihi al-khul ya masa sa masa gurin dawwama idan mukami ne ka kai sai wasu su zo su ai ga wani abu in an yi na dindindin ko me na dindindin a duniya oho walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa da wani mutum idawama a duniya girma ne da matsayi a gurin Allah ba wanda ya cancanta a yi masa wannan kamar annabi Muhammad a gani wai shajji'uhu sai i karfafe ka alalin dima su fi sha'awa ta akan nitsewa cikin aikin sha'awa wal wuqu'u fil muharramati da kuma fadawa cikin ababen da suke na haram ne wal lahfi da kuma yin lallaga wara almalazzati bayan ababen da suke da na daɗin rayuwa lallaga mun san yadda kare yake ko shi harshen sa abu ɗaya yake haka yake shine malam yace kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ifada an shaytani dangane da shaytan yace ya'iduhu yana sa musu yana musu guri wa yumannihim yana musu alƙawari ya ta sa musu guri amma ya wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura alƙawarin shaidan Allah ya rudu ne kawai hayaniya ce kawai shi ya sa malamai suke cewa taima'uka oka layi wafi kamar da hulƙada duk yadda kake da kwaɗayin ka samu abu a duniya wallahi bai sai ya baka abin da a littafin Allah bai rubuta za ka samu baka isa ba sai ka kai riko da sababi wajen neman abin da za ka nema ka dogara ga Allah abin duk da Allah ya rubuta za ka samu sai ka samu ko baka saki hanya ba abinda Allah ya rubuta ba za ka samu ba ko ka saki hanyar ma ba za ka samu kuma za ka iya ganin misalai da yawa a duniya wasu sun saki hanya don su samu wani abu na duniya ba su samu wasu ba su saki hanya ba kuma sun samu don wanda ke rubuta su samun ya rubuta sai sun samu shine tsima uka tsananin kwaɗayinka a kan abu layi wa tsihi marar da hulƙada abinda ƙaddaren Allah ta yi raddin ta ce ba za ka samu ba bai isai baka wannan abin ba sau da haka yana da kyau mutane su yi kokari su taƙaita al'amura a kula Allah matsaukakin sarki ya sa mu dace ba mamaki watakila ta yi wannan juma'a mai zuwa masallacin juma'a wannan na 'yar kasuwa ta yi mu fara yin tafsiri ranar insha Allahu la'akari da 'yan uwa sun matsa a shekara in ta riga ta ƙare majalisan da muke yi babu na tafsiri sosai kuma wani dare eh, da tsakanin magariba zuwa isha'i dama tun da na dawo daga aikin hajji nake so mai tafsirin suratul hajji da abin da ke cikin suratul hajji na fa'idodi sai abin bai yi ba so saboda haka insha Allah ina ganin ta yi watakila ko ya zama alhamis da juma'a ko ya to juma'a za mu fara yin tafsirin insha Allah eh, insha Allah akwai tabbataccen lokaci amma dai tabbas akwai wa juma'a za mu fara alhamis ne dai ba ni da tabbas za mu fara insha Allah haka ranar juma'a za mu fara yin tafsiri a masallacin juma'a daga bayan magariba zuwa isha'i insha Allah saboda ka sai mu haɗu da ɗan uwa a wajen wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh